Bismillahir Rahmanir Rahim. Gaskiya a fili take, alhaq wadih. Tarihin sahabi Salman al-Farisi radiyallahu an da yadda ya fice daga sa yana neman gaskiya. Gaskiya a fili take, kuma Allah Ta'ala yana shiryar da dukkan masu neman shiryarsa zuwa ga gaskiya. Don haka duk wanda ya kasance yana neman ina gaskiya take, to lallai dole ne zai kai zuwa gare ta da izinin Allah. daga cikin waɗanda suka yi laluben gano ina gaskiyar take akwai sahabin da ake masa alkunya da abu abdullah wato salmanul farisi wanda ya riga yi jama'ar farisawa shiga musulunci ya rigaye su shiga addinin musulunci ana masa lakabi da ibnul islam wato dan musulunci ko salmanul khair wato ma'abucin kyauta da ayyukan alkhairi ya fita daga alƙaryarsa mai suna jayyi cikin garurukan ƙasar farisa zuwa yankin sham yana neman addinin gaskiya sa'annan zuwa garin iraq haka ya ta yawo tsakanin garuruka har ya samu labarin cewa annabin ƙarshen zamani ya yi hijira zuwa ga birnin madina sai ya nufi madinar cikin taron fataken da suka ci eh, cikin taron fataken da suka ci amanarsa suka sayar da shi ga wani bayahude har ta kai salmanu ya haɗu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gane ma idonsa alamomin annabta a tattare da shi waɗanda aka ba shi labari a kansu sai ya musulunta sai salmanul farisi ya musulunta kuma hakika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi sahabinsa salmanul farisi a lokacin da ya dora hannunsa akan kirjinsa yace da imani zai kasance a wurin tauraron Surayya mai nisa mai nisa da imani zai kasance a wurin tauraron Surayya mai nisa da wasu mazaje daga jama'ar wannan sun samo shi Salman ya kasance daga cikin jigajigan malaman sahabbai Mu'azu ibn Jabal ibnu jabalin radiyallahu anhu yake cewa ku nemi ilimi daga wurin mutane hudu wato a wurin uwayn abu darda da salmanul farisi da abdullahi dan mas'ud da abdullahi ibn salam yana daga cikin hankalinsa lalle a lokacin yakin ahzab ya yi ishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa a toni ramin gwalolo ya ce lallai mu a ƙasar farisa idan muka ji tsoron kawowar harin mayaka daga maƙiyanmu sai mu kewaye garinmu sai mu kewaye garinmu da ramin gwalolo sai ra'ayin salmanu ya burge dukkan musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da shi yana daga cikin nasihunsa masu girma wanda ya zama kamar wani karin magana a tsawon zamani faɗinsa ga sahabi abu darda'i cewa lallai ubangijinka yana da haƙƙi a kanka ranka tana da haƙƙi a kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka sai ka baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salmanul farisi ya faɗi gaskiya salmanul farisi ya faɗi gaskiya salman ya kasance daga cikin masu halin gudun duniya da tawali'u mai halin karamci da ciyar da dukiya saboda ya kasance yana yin sadaka da albashinsa gaba ɗayansa sai kuma ya yi sana'a ko aikin tankan dabino ya ci daga gare shi ba zai karbi komai daga kowa ba don haka ya kasance yana hada tsakanin ibadar dogaro ko tawakkali ga Allah da kuma riko da sababi wata rana ya sayi abinci daga kasuwa domin ya ajiye shi sai aka ce masa kana aikata haka alhalin kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai ya ce lallai rai idan ta ajiye abincinta sai ta samu natsuwa ta samu faragar yin bauta ga Allah kuma sai wasuwasi ya ɗebe tsammani daga gare ta salmanul farisi ya rasu ne a yankin mada'in a shekara ta talatin da uku a wani ƙaulin kuma an faɗi wani zancen ba wannan ba Allah ta'ala ya yarda da shi ya ƙara yarda a gare shi wallahu ta'ala a'lam